bis talafin da uwa muhammad sani bello wannan kuma shine darasin mu turanci karo na 74 a wannan hanya ta mu simple dictionary by sentence building with hausa translation za mu ci gaba daga kalma ta 601 arbitrary sentence the decision was arbitrary fassara an yanke shawarar ne ba bisa wata ka'ida ba decision shine shawara da aka yanke arbitrary kuma shine duk abin da aka yi shi ba tare da bin wata ka'ida ba haka kawai ba tsari kalma ta gaba arbitrate sentence the lawyer arbitrate on dispute fassara lauyan yana yin sulhu akan rikice-rikice arbitrate shine yin sulhu sulhu din kenan dispute kuma su ne rikice-rikice din kalma ta gaba arbitration sentence arbitration is a way of ending hostility fassara sulhu hanya ce mai kawo ƙarshen gaba arbitration din anan shi ma dai shine sulhu ending shine kawo ƙarshen wani abu Waye kuma hanya kenan hostility shine gaba ko ƙiyayya kalma ta gaba archaic sentence this thought is very archaic fassara wannan tunanin na mutanen da ne thought shi ne tunani in ka ce something is archaic kana nufin na mutanen da kenan kalma ta gaba eh, archer sentence my neighbor is an archer fassara makwabci na maharbin kori da baka ne neighbor ne makwabci archer kuma shi ne mai yin harbi amma using kori da baka kalma ta gaba architect sentence number one the man is an expert architect Fasara, mutumin ƙwararren mai zanen taswira ne expert shine ƙwararre architect kuma wanda ke zane-zanen taswira na gidaje da birane da sauransu sentence na biyu a ƙarƙashinta he is the architect of this technology Fasara shine ya ƙirƙiro wannan fasahar so architect anan ana nufin wanda ya kirkiro wani abu technology kuma shine fasaha kalma ta gaba architecture sentence he studied architecture in university fassara ya yi karatun zane gine-gine ne a jami'a architecture shine karatun zane-zane na gine-gine da gidaje study kuma shine karatu university kuma ita ce jami'a kalma ta gaba archive sentence na farko the information is found in the archive fassara an sami bayanin a cikin tsofaffin takardu information shine bayani ko labari found past tense and find ne samu archive kuma shine tsofaffin takardu kalma na gaba the documents are kept in archive sentence an adana takardun a wajen ajiye tsofaffin bayanai documents anan su ne takardu din cape pastors ne na kifin ajiyewa ko adanawa archive yanzu ne yana nufin wajen ajiye su wa'annan tsofaffin abubuwan kenan sai kuma kalmar ta gaba ado sentence the place is of great beauty and ado fassara wajen na da matukar kyau kuma ana son shi sosai place waje kenan beauty shine kyau ado kuma shine abin da ake tsananin son shi saboda yana da wani abu na ƙayatarwa kalma ta gaba adios sentence the tax is more adios sentence a fassara aikin yana da wahala sosai tax anan shine aiki adios kuma shine abu mai wahala a nan muka zo ƙarshen wannan darasi muna amfani da wannan dama mu gode ma duk wanda ya kalli kunnan koyarwa ne ke abu bilal da ms bello dukkanmu muna buƙatar addu'o'in ku Allah ka samu dace mu cika da imani ka yafe mana subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum